Kowa zauren VOA. Yau muna Najeriya inda za ku ji hirata da mata akwai waɗanda suka tsaya takara a zaben gwamnoni da 'yan majalisar tarayya da hajiya Hibba Iretikin Gibe da kuma hajiya Khadija Abdullahi Iya. wace ta tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Neja. Akwai barista Hassana Ayuba mai riga tula da 'yar gwagwarmayar kwatowa mata 'yanci Hajiya Balaraba Abdullahi. Ku biyo ni. Ina tare da Sanata Ireti Hibba Kingibe wacce a kwanan nan da aka yi zaɓuka na 'yan majalisar dokokin ƙasa ta zama sanata a nan babban birnin tarayyar Najeriya. Ina tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya wacce ta tsaya takarar gwamna a jihar Niger wato Mina. da barista Hassana Ayuba mai riga tula ita ce wacce ta san me shari'a muna tare da ita a yau muna tare da yar gwagwarmayar kwatowa yan uwanta mata yanci Hajiya Balaraba Abdullahi ina muku maraba da zuwa wannan shiri To gwagwarmaya jajircewa rashin tsoro duk wasu kalmomi ne da ake amfani da su wajen yin bayani kan al'amarin da ya shafi ganin sai an samu cimma wata manufa. Gwagwarmayar ta siyasa sai an samu mai jajircewa ba tare da nuna tsoro ba domin kuwa idan aka fara yinta akwai manyan matsaloli da mai da'awar ƙoƙarin yin hakan zai iya fuskanta cikin fafutukar ko gwagwarmayar da yake yi. Wato wannan kalma ta gwagwarmaya ita ce abin da ya sa yanzu muke zaune a nan za mu yi bayani akan abubuwan da kuka fuskanta musamman ma mako da kuka tsaya takara. Yanzu zan fara da ke Hajiya Ireti Hiba Kingibe. Kin kwashi shekaru wajen ashirin fa kina neman wannan kujera. Ko za ki ɗan takaita mana ba dukkan tarihin shekaru ashirin ba ki gaya mana. <laughs> Irin gwagwarmayar da kika fuskanta kafin Allah ya kawo ki wannan kujerar yau. Bari fara da lokacin da na shiga siyasa. Na'am. matan da ta ita ne sanata a lokacin a fct sanata haira gwadabe hmm. sai ta neme ni ba ta san ba sai ta ce tana neman mace mai karfi mai kwazo hmm. tana so ta bada tiket dinta da bada goyon baya ta je ta nemi senate na abuja shine aka ce to ta neme ni ita lokacin ta sauka ne a'a ta sauka ba tana cikin senate a lokacin amma za ta sauka kuma ba za ta ci gaba da takara ne da ta neme ni sai na ce mata a'a madam gaskiya ban iya sanata ba <laughs> ba iya siyasa ba a'a ba siyasan ba ne to ai na taba zaman sanata ai ban iya ban san mm. komai akan mm. sanata ba ba zai iya ba sai ta ce ba wanda ya iya sai ana yi sannan za ka goge shi ne na ce mata mm, to shine ta roke ni ta ce in zo yi rajista a kan voting shine na ce to shi kenan na dawo na je na yi rajista da na gama na ce to gani nan shine ta fara koya min ina ne ward dina don ban sani ba ina ne nan ga wadda mutanen da za ki yi magana da su meme mai shine na ce mata madam ba ni da kuɗi fa ta ce ba komai ba kya bukatan kuɗi ce to shine aka take tura mun. ki je nan ki je can ki yi wannan ki yi wancan ki yi wannan ki yi wancan har na zaune ta kira ni ta ce to nnpp central working committee sun yi taro suka ci mitin bayan taron suka ce ke za a ba tiket dinsu so ta kira ni zo ofisin haɗu anpp ok anpp a lokacin anpp sai na je ofis na hadu da chairman ɗin da ban san shi ba sai ya shi da kanshi ya gaya min ya bani waɗansu forms ya ce to mu je tare ya taya ni muka cika hakan wannan abu ya faru bai kai wata uku zuwa zaben wani shekara kenan 2003 da ta bani haka sai na ce to na kira mai gida na ce to na samu ni ne candidate na ampp ya ce mun da wani kuɗi na ce ba ban bukaci kuɗi ba sai ce to kin san ba mu da kuɗi ta yaya zaki na ce dai ban sani ba bari mu gwada sai ya ce mu za a goge kasa da ke ce to mm, da wajen ne zan fara siyasan bari mu fara a wajen eh, so an fara gwagwarmayar mm, Shi ne ta tara mutanen mutanenta ta bani da kansu don ban san kowa ban san ko ina ba a kan siyasa mm. ni ta zama zama na a gida na tun 1988 da na zo mm. abuja amma batun siyasan abuja ban san komai a kai so haka muka fara mu je nan bani ni da kuɗi sai za mu je campaign sai in cika pick up da biskit da sweet ranar farko yara ake ba kenan campaign manager ya kalle pick up din ya ce madam me kenan ya ce sweet da biscuit ya ce mu me zaki da shi ya ce ah zan je campaign da shi ya ce campaign ya ce mm sai fashe da dariya ya ce to mu tafi muka kai ko ina sun yi magana da iyayen da manya sun ba da yaran sweet da biskit yaran suna nan suna ta murna mm-hmm. abuja sai yi ba abuja sai ba haka zargi muka yawo bayan wancan pickup ya kare za mu tafi kuma na gan shi ya je ya siya na ce a'a manaja me kai ka sayan biskit da sweet ya ce za mu yi kamfen da shi ni ne na yi dariya so haka muka je muka yi da aka zo aka yi zaben kowa abuja sun san mu muka ci zaben a lokacin ma a lokacin mu muka ci zaben amma lokacin shugaban kasa pdp ne ya ce sam shi bai yarda a sami shi opposition a majalisa ba a sit din ɗayan da yake da shi a kujeran gwamnati shi bai yadda ba haka muka ta ja na tafi kotu kotu suka ce judgment ɗinsu suka ce overvoting da overballoting does not matter in an election. Subhanallah, a wannan zamanin ke Kafin a yi sabon dokar zaɓe, hmm. damu barista. Hmm. So, sai na saya na ta kallon su. Shi ne, shi barista ɗin sai ya ce a madam ba na son kuɗin ki ina so kawai ki bani izinin in je yi appeal da aka yi appealing court of appeal suka ce sa duka maganan da na yi gaskiya pdp ba su ci ba je mu sake haka muke ta jihar zaben nan kusa shekara ɗaya har da muka je ba election suka je suka buga sabon lokaci muna amfani da Eh, ballot eh, pvc mm, pvc na paper mm-hmm. so da suka gan cewa in aka sake zaben mutane za su zaɓe ne don sun riga sun bincika mm. suka je suka buga sabon eh, pvc suka ba sababbin mutane da suka kawo daga wani wuri haka muka jayayya muka jayayya karshen dai sai na ba da announcement na ceto kowa sun san ban faɗi zaɓen nan amma dai kawai dai na haƙura don fct ta samu cin gaba yadda ya faru kenan ya haka ya faru to wannan wannan abu da ya faru tsakanin ki da tsohuwar sanata ta babban birnin tarayya hairat gwadabe mm. me ya nuna kenan ya nuna cewa akwai lokutan da mata ke taimakawa mata yan mm. uwansu yes akwai kuma ya nuna cewa mu matan da muke ciki in muka ja wanda suke waje mm. muka nuna musu hanya muka ba su goyi mm-hmm. baya muka ba su karfi su ma za su samu karfi a cikin siyasar to zan dawo gare ki mm-hmm. bari zo ga Khadija Abdullahi Iya kin tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Neja jiha da ake da tsofaffin shugabannin ƙasa guda biyu mm-hmm. da Ibrahim Badamasi Babangida da Abdulsalam Abubakar yaya ta kasance hmm. kisan na biyun shigan siyasa na kenan oho ba yanzu kika fara ba na farko din wani bai rabe ana kiran shi faladuro toye hmm. ni ce na yi vice presidential candidate din shi a ah, ah, ah. kin ɗauko babba ne ma mataimakiyar shugaban ƙasa zama zama na ne inda ita ma take eh. ban taɓa tsammani duk aikin da nike yi for the past eh, tun shekara goma sha biyar ban taba ban bana sha'awan siyasa me miki bana dan irin abubuwan da suke yi ne baya bani sha'awa <laughs> gaskiya irin ba dai sai mun shiga cikin ba so shi yasa dai ni lokacin <laughs> ina kan kwanciya ta wani dare karfe sha ɗaya aka kira ni daga lagos wata schoolmate ina law school mm. ta ce min wai na san faladuro toye sai na ce ah, ni ina gani ba mutumin nan da ke neman president a intanet ba a intanet haka ne ke ga haka na ce ba wato a dandalin salon eh, eh. zumunta yake nashi president din ce sai ta ce eh is very serious ba na ce ko ce kuma mutane na son shi sosai na je kan facebook din shi da meme na ga yana da da yawa yana magoya baya eh, magoya mm. baya sai aka ce ya ci ta ce mu ai yana neman president kuma yana so ki zo ki vice president ce ni <laughs> ni vice president din nigeria ni ce ah, ni ba 'yan siyasa ba ce ta bar shi ta ce are you serious tawa ta ce ah wallahi serious sai na ce to ni dai ki kyale was around lokacin sha ɗayan dare ya yi fa dan na dawo mun gama su ayyukan sai na kwanta sai na kira ni gidana na ci ka ji abin da tawa ta kira ni tawa kuma da da take law school tare tana zuwa gidana mm. so ya san ta sai ce me kika ce na ce vice president <laughs> sai tashi ya zauna akan kujera eh, akan gado vice me da ce vice president a wace jam'iyya kenan ne a alliance for new nigeria ya ce to sai jikin shi ya sanyi ya ce ya fita sai na kira mama na mama ta ce wani kuma da farko da tawa ta kira ne ce so posters ina zai je ko ina ko ina ana ganin fuska na ko ina <laughs> sai ta ce na ce kai ba zai yi ba sai na kira mama na sai na mata magana da daddare ta ce lafiya kina kira na da daddaren nan na ce eh. ta ce na ce ga abin da aka gabta ta ce vice president ah gogoni ba na son siyasa sai fusta ɗiki zai zama ne zai ce ni ba haka da ce sai haka dai a dai bar magana a bar magana kada ya nisa haka dai haka yi haka yi da ni daga farko daga baya mai gida da ya zo ya je karbi suka kira mai gida suka zo daga lagos hmm. suka kira shi suka ba shi form din sai suka yi mashi magana ya hamince ya zo ya dawo ya ce ko kin san cewa ayyukan da kike yi dan aikin da nike yi na tallafawa da mata da matasa eh, da yara mm. kika san ko Allah na so ki je ki yi shi a matsayin mataimakiyar shugaban kasa eh. abin da ya sa Allah ai ba ke kadai bane yar arewa mm. suka nema mm. suka neme ki akwai reason ki je ki istihara da ko har zan tambaye ki in ce to wai ke yar jihar Legas ce me yasa suka yi tunanin ki a wannan lokacin a magazine din da nike yi ne kan nation building ne so shine mm. suka karanta na ma kawo muku wani to to mun gode shine fa suka suka karanta suka gan wai ina da zuciyar patriotism da meme shine um, mai na ya ce ki dai cika sai na zauna fa ya zaunar da ni ciki cika don na san halinki sai na cika sai aka je aka yi submitting wannan shi yana aiki da ni shi ma da na koma office the next day na je na kira su na ce to ga abin da shi kuma wai ashe yana movement in baladuro to damu. ah to shi kenan faduwa ta zo daidai da zama sai ce ta Allah mu miki shiga kawai me me me me nace ni ba yan siyasa ba ce haka fa yayi week na rana wallahi ba zan karya ba na tashi da daddare sai na fashi da kuka dace hakkin mutane miliyan nawa ya zai Allah ya zama da wannan abin da gaske ya zai na ta abin ya bani tsoro sosai da aka gama na ce to alhamdulillah ba lokacin ba ne so na abin ina zama wannan shekara kenan 2019 eh, ah nan nan eh nan nan 2019 hmm. da aka gama 2021 sai kuma aka zo aka bi ni mutanen matasan niger suka siyo wai su sun gaji da 'yan siyasan da suke a niger aka saba da su da aka saba da su su sun gaji da su don niger tana nan 46 years baya baya ci gabawa mm. kullum niger na inda yake yana tsaye guda kuma muna bukatar irin tun da kin fita da ki zo ki ko maybe ma fitan da kika yi na farko maybe dan Niger ne Allah yake so mm. ki fito da Allah ki fito na yi na yi ci ma din na ban dan ni abin da nike ta duba ban da kuɗi kuma siyasa sai kana da kuɗi ko ban da kuɗi so sai na ce to bari dai na yi ta yi na yi na ce bari dai na yi istiharan kuma na ce to bari lokacin azumi ne sai na muka je umra da ni da gida muka yi istihar muka dawo muka dawo kafin mu tafi sdp shi ma muka fara ma approaching aka bani lambar chairman din muka fara magana da shi mm. ya je ya cika form din da muka dawo muna dawa sai abga suka yi approaching dina har gida suka biyo ni wai sun ji cewa an ce na fito eh, gwamna su suna so na yi a cikin jam'iyyarsu Da wannan bayani na Khadija Abdullahi Iya wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a zaben da ya gabata za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin madina dauda ce ke sallama da ku mu kasance lafiya